me buhari ya sani kan gauna ba shi ne wanda muka kama shi bane a nan a gama wannan ya tafi agana yana zazzara idanu tun da aka yi zo wani irin saji don ya bata ya mana ba saja ya bata kar mu gane shi ba shi bane da yayi dibiti a nan wanda aka kama shi yaran mun banda suna jin kunya ma da sun san inda ake da shi da sun kwance ma wando duk ba mu ba su bane yaushe a tarihin ya bata ne shekara ba ta yanzu ba ya fa shekara hudu cikakkiya ba amma mutane sun manta shi ne wani daga katsina ko zai zo ya hau kan kujera ya ce wai wannan mutane a zaɓe su a zaɓe su dalilin wannan ba shi ne abin da yake ya dame ni ba domin da yawa za ka ɗauko kasa ɗin sai ya zo bai maka aikin ba da sauransu duk da cewar akwai waɗansu wasu ma nan gida ne sun yi ƙaurin suna na ƙiyayya da kaukasiya yanzu akwai alƙali a garin nan wanda ni ban taɓa ganinsa ba ni ban san shi ba amma duk wata rigima an gaya mun na inda dan kwankwasiya ne shi za a kai ya daure aikinsa kenan ya daure yan kwankwasiya ya zuwa nan malaman wannan malamin mu nan akan yayi hudu ba a masallaci yanzu an kai masa shi shine yace a je a kai shi kurkuku tabula wannan namu wanda yake cikin mu shi ma an kai masa an ce ya ce a sa danko a yi harbi ko a yi wane ne na ni gani ba a cikin social media a wanda sun gaya mini dama shi ake in abu ne wanda ake so a ɗaure yan kwankwasiya to shi za a kai su ina su biyu ne ko su uku saboda ƙiyayyasu da yan kwankwasiya akwai ɗan sanda shi ɗan kano ne ma a nan. duk sanda yan gandujiya za su yi abubuwa shi za a ba yan sholishan eh, gandujiya ya sa su a gaba su sassari yan kwankwasiya saboda shi burin kawai ya tsana yan kwankwasiya to dama mu mu ce kowa ya so mu kowa ba da kowa ya so mu amma dai wanda ya matsanta gaba to ko shakka babu kar ya cire rai wata rana ya ga gaba in kana alƙali sai ka zama mai adalci ba a ɗauke ka kai macuci ne ba ka san wa'annan mutane kana aikin ka to in kuma wani abu ya taso su yan kwankwasiyar suka samu ko ba za ka ce ba wannan zaman da muke ta yi na ba mu da aikin yi har abada haka za mu zauna kana nan sai ka ga wani abu ya taso dare an samu to sai nan sai ka yaya to koma dai za mu zauna ba mu da komai ya kamata mutane su yi mana adalci in suka yi mana adalci sai Allah ya taimake su amma da yawa daga cikin za ka ga sun je sun yi darakta na sss wani ma ya tafi ƙarshe wani ya yi ig wani ya yi wane ne ban soja amma saboda wasu dalilai sai ka ga mutum ya zo daga baya ya shiga damuwa ya shiga wani ma ya rasa ransa a irin waɗannan abubuwa wannan allah ya ɗora musu lalura wasu zaluncin da suka yi wannan na aka yi zonin lokacin da aka yi inconclusive akwai wanda suke mun san suna nan sun zo suna kuje an kama su ba da laifin nan laifin ba amma Allah ya kama su a wani wadansu abubuwan kamar shi wannan IG din da ya yi. shi ne shugaban yan sanda zina ina ina na amma kamar baya nan matarsa ta zo wata mata da ya aura yana aiki din ta kwashe kayansa an yi kaza ya zama tantagare duk kuɗin da suka bashi yan jiya suka je suka hada yanzu yana nan tantagare matsiyaci ne ba shi da kawai adu haƙƙi ne amma mutane ba sa haɗa irin waɗannan su gane cewar ga matsala ga matsala da mutum ya samu mukami cikin nan ya haukaci ya zama ba haukaci ko duk ruwan da kake kowane mukami kake na siyasa ko kake na eh, gwamnati ko kake na wani abu wata rana dole zaka bari kuma duk mun kai matsayin a tabki ɗaya in a daji ne ake shan ruwa kowa daga ciki a can zai tafi kaga mutum bai zo wannan tabkin ba to bai sami yadda yake so ba saboda haka wata rana mutum sai ya ji kunya ka cuce ni ka san ka cuce ni sannan kake da dama to yanzu ba ka da dama kuma ga ni na nan ina kallon ka kana kallo na ko kana kallon magoya bayan mu wanda ka cuta kai kana aiki waɗansu ma haso suke ta ba ta extension su ta zama amma ni ina neman aiki so kake ala kullu halin sai ka hana ni san samu ni yanzu ba aikin jami'in tsaro zan ba ruwana da wannan jami'i ni ba na aikin aina zan yi ba wannan wasu ne suke yi haka rayuwarsu take kuma abin da nake nema ƙarshen ta kai ba shi kake nema ba da a cikin wanda suke wannan mugu abubuwa ba ne ke neman gwamna ko ke neman shugaban ƙasa a halin yanzu saboda haka dole mutane sun ba a hankali amma mutane wanda suke ta yi ai wannan ma darasi ne wasu sun ce suna so sun shirya za a kawo su kano yaran mu sun ce ba sa son su kuma duk wanda dan kwankwasiya tunda mu ne majority da masu sa jar hula irin mu da waɗanda ba sa sa jar hula yan kishin ƙasa duk suna yan kwankwasiya ne a ce za ka zo a tashi a ce ba a yadda ba mutum ko dan kano ne kai ko dan iyamuri ne kai ko dan ina ne kai ai ka ji kunya a ce mutane ba sa son ka. excellency a daidai wannan gaba rundunar kwankwasiya da kuma magoya bayan kana kiran ka jagora amma yau ni na ji wata sabuwar kalma cewar malamin su ko me haka take nufi a ah, to ka san abin da kake nufi sai dai sai dai kawai so kake dai ah, ka ji baki na ai abin da nake nufi sama da casa'in cikin ɗari na waɗanda suke siyasa a yau wanda suke active dai ba iyayen mu irin su tanku malam tanku ya kasai ba iyayen mu irin su malam musa gwadabe irin su yusuf ali da sauransu wanda suke wannan yayye ne da iyaye da siyasa su ko dama ba a cikin fili suke bayan sun koma waje daya aikin su addu'a da kuma dai dan abinda ba a rasa ba na siyasa wa'anda dai suke fili yanzu kana neman kaza zaka tsaya takarar kaza ai dukkaninsu ai ni suna da tarihi a gona kowa da san sanda izo wasu sun suna aikin gwamnati ni ina gwamna nan nake ba da umarni su ba su isa ma in ba su umarni ba sai dai in ba wasu umarni su je su ba su umarni saboda haka dukkaninsu suna da tarihi wasu ma'aikatan gwamnati ne mu muka ce ku shigo wasu 'yan kasuwa ne su zo yau su zo gobe su kenan saboda madaukin kanwa in ji bahaushe suka zama 'yan siyasa wasu kuma da shirmansa suke suna ta siyasar ba yadda za su yi ci zaɓe sai yan dalili yasa kuma Allah ya haɗa hanyar mu ɗaya shikenan aka koya musu yadda za su ci zaɓen ko kuma aka ci zaɓen aka ba su saboda haka kowanne daga ciki wanda yake kallon fuskarsa ni da yawa ba wannan fuskar nake kallo ba fuskar sanda ka zo kana da daban ɗinka ba kama san ma me ake ba ka san me siyasar ba mafiya yawan su a halin yanzu na gaya maka akalla casa'in cikin ɗari a haka ake ake tafiya a halin yanzu saboda haka kowanne kaka iya cewa kai ka ɗaura masa karatun a cikin ɗalibanka akwai lamba ɗaya a haka a irin darasin da ya koya daga gurinka akwai wani abu da ya samu 100% lamba ɗaya eh. ban gane lamba ɗaya ba ya samu 100% akwai wani abu da zaka ce wannan yayi haka daidai ka je ka tambayi mutane kada ka tambayi mutane wani bangare ne yau jama'a suke murna suke farin ciki ai zai wahala kuma da shi ni ban sani ba ai an yi kuskure babba kuma ba ma yanzu zai gani ba sai a hankali da yawa suna murna yanzu bola tinubu ya zama shugaban kasa zai rufa musu asiri bola tinubu akwai abin da zai iya akwai abin da ba zai iya ba kuma tun da aikinsu munafunci ne za su je su tarar da headquarter munafunci a gaba wanda suke duk inda suke fasancin ɗinsu da kake son ka faɗa na munafunci to za su je su tarar da kakanninsu a gurin kuma waɗanda suke in ji bature wanda suke rayuwarsu da mashi ƙarshen ta wannan mashin shine zai halaka su shi sa duk abin da kaga muna ta cewar kwankwasiya amana kwankwasiya amana ai kwankwasiya amana ɗin nan mafita ce kuma shi sa muke zaune lafiya Abin da na gaya maka ko kuma wa'annan matasan suka gaya maka shine a bakin su shine a zuciyarsu in za a zai sau ɗari ai ku jarida ne kuna su waiwaye su wane ne su menene ai kullum abin da muke faɗa din nan a kansa muke shi sa muka ɗauko wani kasa ta shekara ishirin talatin in kasashe ba za ka ji wata magana wacce take ta ci karo da ta yau ba saboda kullum a cikin amana a cikin faɗan gaskiya ake ƙarya ce yanzu ka faɗa in ka fita ka dawo in guda goma ka faɗa to in an sha Allah aka yi maka wasu tambaya sai ka ji sai ka samu sabani da wata